matasa barkanku da warhaka barkam da sake kasance tar da ku a cikin wannan shirin mai kayatar da ku shirin labar matasa kenan mai zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma Rabia mai Kano ya ne Rabi da dama lafiya lo nake Fanta ya kike alhamdulillah Rabi to Fanta mun kika zauna da shi to Rabi yau zamu fara da garin Agadez inda zamu jan da matasan garin suka taru suka gyara babban masallacin garin nasu a cikin takaitaccen rahoton na ranar Lahadi zamu gabatar muku da Noel Day da Saratu matasha ce yar Nijar mai shirya fina-finai kuma mai gwagwarmaya domin 'yancin mata. Daga ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Amma kafin nan rabi taron kungiyoyin wasannin darar turawa wato Jude Shek sun sun wa mata masu jagoranci horo akan dabarun wasannin tare da ban hannun kungiya mai zaman kanta ONG FAD. Haka ne Fanta Buraima Adamu babban kocin ita shek ya yi wa abokin aikinmu Tajisir karin haske akan manufar tsara wannan horon mu shirari fasarar. Tare da haɗin gwiwar ONG FAD na horar da mata jagorori a nan cibiyar kungiyar ga wasan darar zamani Jude Shek domin tantance wasu wasu daga cikinsu domin a koya musu wasan darar zamani da ya suna a duniya. Wasan wasa kwakwalwa ne wasa mai kawo wayan kai tare da ruhin zaman lafiya haƙuri da juna da halartar kowa. Idan aka ce halartar kowa ba za a wuce mata jagorori ba musamman ma wannan wasa shine na buɗe kofa ga duniya halartar kowa da neman zaman lafiya kuma yana bunƙasa kwakwalwa. Rabi babban masallacin garin agadis na ɗaya daga cikin manyan gine-gine na ƙasar Nijar wanda an gina shi ne tun shekara ta 1515 tsayinsa kuma yakan iya kai mita 27. Kowace shekara fanta matasan garin kan taruwa domin sake gyaran masallacin nasu ta hanyar shafe shi da sauransu. Bana ma sun yi abokin aikinmu Musa Mamman ya tunkare su bari mu shirari fassarar rahoton nasu. A Agadez ɗaya daga ayyukan gadon gado na tarihi na matasa shine yi wa babban masallacin agadas Imiskini yaɓen laka. Wannan aiki ne da ya zanna sa kai tsantsa kuma mai iya ɗaukar wata guda Muhammad Attahir. Shi albarkan masallacin ce muke nema, saboda shi duk wanda yake hadimin masallaci to yana da kyau a ganshi cikin masallacin kuma yana aikin shi. Lalle duka matasa ne, duka daga Ventan zuwa abin da ya yi sama Transankan, tun daga ƙasa har hayo sama goma yanzu ga jiya muka yi da ni mere dogon ga. Wannan aikin ya wuce a danganta shi da kasancewa maras mahimmanci mai martaba sarkin abzin shine ke umurta yinsa kuma ya ɗau nauyin ɗawainiyar shi kaɗai a ganin atubul amma metir manso na masarautar ya wajaba gwamnati ya sa hannunsa domin kiyaye wannan abin tunawa na tarihi. Lokacin dai da aka ga ya so yaɓe ne aka kamar shekara biyu zuwa uku sai a sake shahi. Bisa wanga aiki sarki ne kaɗai kaɗai da talakansa ka fama kenan kiran daga ɗaya daga gwamnati ga masallaci mai tarihi ya kamata a kiyan an za a shirya kasafi ya kamata shi ma akwai kaso wanda ya domin tunasarwar tarihi babban masallacin agades wani mai suna zakariya ne da ya zo agades tsakanin shekara 1502 zuwa 1515 ya gina shi a ƙasar nijar rabi sauyin yanayi yana da alaƙa da yawon rani da matasa ke zuwa saboda a waɗannan lokutan a wasu garuruwa ba a samun isassun albarkatun noma. Abokin aikin mu Fadel Alu ya taɓa wannan jigo a cikin wannan rahoton nashi bari mu surari fasarar. A gaya alamomin sauyin yanayi ana ganin su a fuskar lamuran noma da kiwo amma fuskar noma ta fi fuskantar al'amarin dangance da sassautar samun albarkatu sai ya zan kuma zuwa bakuncin habre shine matasa suka tunkara tamkar wata dubarar samun daidaito. Wato yanzu lokaci ya canza idan ka noma abin da zaka samu ba shi bane dalili kenan wani lokaci muke zuwa buɗa domin mu kula da iyalanmu a cewar dan Alhaji Abdu sakatarin dindindin na kwamitin girkin siyasar ƙasa ga batun bakuncin habre. kaso 80 cikin 100 na matasa 'yan Niger ke zuwa yawon diga a dalilin sauyin yanayi kusan kashi 80 cikin 100 suna zuwa cirani bisa dalili na wannan canjin yanayi me yasa saboda girbin da aka samu ba ya isa abinda kake noma da kake tsammani ya kai ka wata goma sha biyu wata uku ne kadai zai kai ka kenan saura wata tara dole a je cirani a cikin fasalin tsarin ayyukan shekara biyar na siyasar kasa ga batun bakuncin habre farfadowar hilaye da yasar makwantun ruwa domin kawo sauƙaƙar yin ayyukan noma da kiwo su ne hanyoyi mafitar da aka shawarta game da lamarin sauyin yanayi da kuma zuwa bakuncin habren Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu na ranar Lahadi. Yau matashiyar da za mu gabatar muku da ita ita ce Noel Dede Saratu. Matashiya ce mai shirya fina-finai sannan kuma mai gwagwarmaya a fannin musgunawan jinsi. Ga rahoton da muka shirya muku ku shirari fasara. Yar shekaru 27 Saratu Noel Dede matashiya mai shirya fina-finai ce yar Nijar kuma mai fafatukar kare hakkin mata. Ta fara shawar fim bayan da ta karbi horo a fannin a shekarar 2019. Ta shirya gajerun fina-finai guda uku. Na shirya fina-finai biyu na kagaggen labari mai gajeren zango da na uku da ke bayani kan tarihi. Za ku ganin shi nan gaba. Na ƙarshe ya jibanci wayar da kan jama'a kan musgunawa jinsi musamman mata. Ana magana ne kan batun musgunawa a bangaren mata da yara ma'anar ita ce cimma wani buri na kan wayar da kan al'umma dangance da cin zarafi na ɗiya mata da kuma yara mai sunan silence Sakon da nake son in gabatar shine maza su lura da illolin wannan cin zarafin a bangaren jinsi. Ta wani bangare Noel na gudanar da harkoki na kungiyoyi sosai ya kusan shekaru shekaru uku kenan. Daga shekara ta 2020 zuwa yau, ina aiki cikin wata kungiyar matasa ta ma'aikata aegt a matsayin mai wayar da kan al'umma. Na samu horo kan aiki na cikin kungiya, yadda da kaddara da taɓarɓarewar tarbiyya da kuma cin zarafi na yara a bangaren saduwa sannan da yadda ake kai kara da sauransu. A Nijar sama da kashi 30 cikin 100 na mata ne suka fuskanci lamarin musgunawa a shekarar 2021 a cewar ofishin ministan kyautata rayuwar ɗiya mata kamar yadda kamfanin dalancin labarai a NPA ya rawaito. Ayyuka ire ire na Saratu za su iya rage wannan adadi na musgunawa. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Asma na Shina. za a gudanar da kwamfular zakarun nahiyar afirka na kwallon kafa shan na 2023 daga 13 ga watan janvier zuwa 4 ga watan fevrier na 2023 cikin kasashe 18 da za su fafata da juna a niger mai koyar da 'yan wasa haruna dula ya bayyana cewa sun riga sun kimtsa wasannin za su gudana a biranen alger anaba oran da constantin a karon farko a tarihin wannan kwamfula ta hukuki 18 ne za su kara da juna da maimakon 16 da aka saba an rarraba kasashen a rukunne uku kowanne kumshi da tawaga hudu a b da c sannan da rukunne biyu na tawaga uku D da e Ƙasar Nijar na cikin rukunin e tare da Congo da Kamaru. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio kalamu.